duba ka gani how to become a billionaire in three months kai a gani gani to ka gani ke abin da mai littafin yake nufi eh. idan ka tsaya ka karanta littafin tsaf ka bi shi dalla dalla za ka iya zama biloniya kenan a cikin wata uku haba dan Allah na gaya ma ba nuna kofi ba kofi dina ba ni kofi dina dole in karanta shi dalla dalla ya sayar a haka an sayar Allah ranta mun ranta mun zan bayar